ala alihi wa sahbihi wa man intada bi hadihi wa tsamkaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na dabi taqlid al-mutlaq lil mazhab wannan wannan bawon Allah da turu ya ya yi kira da takalidi ki ba kai wato takalidin ma bai mata kaidi ba kawai ya nuna kawai a yi makauniyar biyayya ga mazhaban malikiya a cikin fiƙiwu a yi makauniyar biyayya ga mazhaban malikiya a cikin fiƙiwu wanda irin wannan da'awa babu ita gaba ɗaya a cikin musulunci imamu na malik din wanda shi ne malamin wannan mazhaba shi kan shi bai taɓa kira cewa a rufe ido a yi ta bin shi ba ya ce kowane mutum yana iya yin rarki shi ma za a iya masa rarki sai dai ma abucin wannan kabari kaga imam malik ya nuna wanda za a iya rufe ido a yi masa biyayya kai tsaye ba bincike manzan allah sallallahu alaihi wasallam Kamar wannan bawan allah sai mai da imam malik kamar shi ne ma manzan allah din a fahimtar doktorul iyas da ɗalibansa sai ga imam malik shi ne manzan allah kamar sun cire manzan Allah a gefe sun sa imam malik wani lokaci ma idan ka raka su sai ga kamar imam malik ma ya fi manzan Allah daraja saboda suna cewa ai mazhabin malikiya tana gaba da hadisi ko kuma fikihu na gaba da hadisi ko abin da ya kama da wannan ai suka ce fikihu wata fikihu suke nufi na malikiya an gane wannan ko to kare ya to a ce an arba an ci musu albasa amma ni yanda nake kallon su wallahi da za a kyale su da ba don tsoron raddi ba za su iya cewa la ilaha illallah malik rasulullah tsoron raddi to da gaskiya yadda suka ɗauki malik ko manzan Allah ba sa koda shi haka nan kun gane wani ko na'am na'am ce wa khalafa ma alaihi muhakkikun min ashabi malik kuma ya saba ma abinda malamai na hakika suke kan shi daga cikin ɗaliban malik misli ibn qasim misalin irin su ibn qasim ibn majishun akwai jimun majishun da irin su sahanun wa min dimnihim fuqaha'u biladina kuma a kumce a cikin wayannan wato hade da wayannan akwai malaman fiqhun garuruwan mu na ga Sheikh Usman bin Fodi kamar irin su Sheikh Usman bin Fodi sun san cewa ba a rufe ido a zabiyayya gaba ɗaya ta kowane hali ga wata mazhaba an gane kowace mazhaba akwai da ta yi daidai akwai da ta yi kuskure Sheikh Abdullahi bin Fodi da Sheikh Abdullahi bin Fodi na wa Sheikh Abubakar Mahmud Jumi da Sheikh Abubakar Mahmud Jumi duk wayannan bayan Allah sun san mazhaba ba addini bane mazhaba makaranta ce a cikin addini an gari ita mazhaba makaranta ce wato na ce makaranta fahimta ne na wani malami daga cikin malamai kuma shi malamin bai ce dole sai an rufe ido an bi shi ba ya ce dai wannan shi ne karantarwa na wannan shi ne fahimta na allazi huwa wani da ahmad ahamad wanda wannan shekaru abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna ya zama koma shine mahaifin doktor ahmad jumi na'am a na hudu ba'dun fi a'immatil hadith sannan abin takaici dangane da malikiya na unguwan sarki su kansu ga manya-manyan malaman hadisi an gane ba sa son su in kana so kaga abin da malikiya unguwan sarki suka ki hadisi kuma duk malamin da aka ce malamin hadisi ne an gane kwata-kwata ba sa son shi za ka suna sukan malaman hadisi yana da wuya kaga sun soki wani malamin fito. a malamin akwai masan da na ji yana cewa malaman hadisi wawaye ne wai kana neman wawaye ana samun wawaye da cikin malaman hadisi wa iyaz billah kalimar ibn hazam azwahiri eh kamar irin su imam ibn hazam az al-andalusi eh imam ibn hazam az al-andalusi babban malami ne ina ba san gano wannan babban malami ne na hadisi babban malami ne na fiqh an gani duniya ta yi shaida akan ilimin sa sai dai wato babu wani mutum da ya kubuta daga kuskure kamar yadda sauran mazahib din mazaban abu hanifa mazaban imam malik mazaban shafi'i mazhab kowanne akwai dacewa akwai kuskure amma dacewan su ya fi kuskuren su yawa an gane wannan ko wato dacewan wayannan malaman mazahib din wato ya ya ninninka kuskuren su haka nan ibnu hazm an gane ko hmm. ibnu hazm malami ne babba a cikin ilimin hadisi malami ne babba a cikin ilimin fiqh kun gane wannan to irin wannan misalin kariyar da muke ba ibn hazan sai wani ya ce to ai su yan salafiya yan zahiriya ne idan ka ci mutum ya ce yan yan salafiya yan zahiriya ne to kada so ka samu Tattilin jahili to shine ka tambaye shi menene zahiriya zai ce mutanen da ke bin ƙur'ani da hadisi eh, shi ya ɗauka maza zahiriya ita ce bin ƙur'ani da hadisi sai ce yan zahiriya su ne masu bin doron hadisi sai ce ba yan zahiriya ne masu bin doron hadisi ba wannan ba shi ne zahiriya ba hmm. abinda ya bambanta zahiriya da sauran shi ne ko da kiyasi in an ce wane dan zahiriya ne wane bai yarda da kiyasi ba shin yan salafiya ba su yadda da kiyasi ba wane ne daga cikin malaman salafiya wanda ya ce kiyasi ba shi daga cikin hujja na shari'a bin bas ne usaimin ne nasiru dinin albani ne fauzan ne abdulmutin abbas ko waye ko mukbil ko shekarabi ibn hadi a cikin wa'annan malamai wane ne ya yi inkarin kiyasi in an ce ma me yin zahiriya in inkarin kiyasi to wannan mun karantar da yan malikiya na unguwar sarki ne don ba san ma me yin zahiriya ba wannan wani darasi ne wanda ya kamata malikiya unguwar sarki su fahimta su san in an ce mutum dan zahiriya shine wanda bai yarda da kiyasi ba an gani fa in za su soki yan salafiya su ce yan salafiya yan zahiriya ne su san sun jingina ma salafiya ƙarya sun ce yan salafiya ba sa kiyasi kamar yadda kuma mazaban hanafiya suna wuce gona da iri wajen kiyasi wace ba ce kishiyar zahiriya hanafiya su hanafiya a cikin dukkan mazhabi sun fi kowa kiyasi an gani kiyasinsu ya fi yawa fiye da aikinsu da hadisi su ga ban malikiya sun wuce gona da iri wajen amalu ahalin madina har ya zamanto amal al madina ma da ba hujja bane sun mai da shi hujja ka ganin wajen nan ne aka kama maza wa malikiya wajen aiki da amal al madina wani lokaci su gabatar da shi akan hadisi su ce amal al madina ko da am ko da wanda yake amal ahlul madina ne wanda an samu sabani akan shi akwai amal al madina wanda wasu bangare daga cikin mutanen madina sun yi aiki da hadisi wasu bangare ba su yi aiki da shi ba ka ganin wajen ba zai yi kace hujja ba ne tun kana in kana duba muwatsa na imam malik akwai amal ahlul madina wanda yake hujja ne shine wanda yake ya zo mutawatir kamar abin da ya shafi mudin nabi na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga in aka samu mudin nabi na annabi aka samu wani ma'auni a wani gari wanda ba na annabi ba za mu rinjaye da mudin nabi na annabi yanayin kiran sallah kiran sallar da mutanen madina suke yi yanayin tada ikamansu yanayin ta yiya duk irin wannan wanda aka rayu a madina ana yi tun zamanin manzo har zuwa yau shi ma wannan yana matsayin hadisi ne an gane wannan ko to amma amal ahal madina wanda wasu daga cikin sahabban madina sun yi aiki da shi ko tabi'ai na madina sun yi wasu ba su yi ba wannan baya zama dalili na shari'a na'am na'am yace kalimar ibn hazm az-zahir al-andalusi wal imam ash-shawkani eh kamar imam ibn hazm al-andalusi az-zahiri da kuma imam ash-shawkani kaga shi ma imam ash-shawkani malamin hadisi ne malamin fiqh ne an gane wannan ko imam ash-shawkani shi ma ba masumi bane babu wanda yake cewa a rufe ido a yi tabinsa wuraren da ya kurakurai za mu roƙi Allah ya gafarta masa amma mun tabbatar dacewansa ya ninninka kuskurensa da kuma ibn taymiya ibn taymiya babban malami ne wanda duniya gaba ɗaya ta masa shaida akan ilimi amma kaga wannan bawan Allah sai zai ce wa ibn taymiya wato qawiyyu fil aqida da ifo fil fiqh wai ibn taymiya ne wai mai karfi a wajen aqida amma a wajen fiqh yana da rauni na zai iya yi wa mana wanda zai zama to aƙida ya sani bai san fikiyo ba amma ana samun irin wayannan amma ibn taymiya duniya sun mai shaida cewa duk fannin da ya dauka ka ce ba fannin da ya kware kamar wannan an gane hatta makiyan ibn taymiya sun shaida da iliminsa an gane yusufun na bahani sun san babban malamin sufaye ne ina ganin a cikin ɗaya daga cikin littattafansa sai da ce yana so ya yi magana kan tawassuli a tabarruki cewa ibn taymiya yau kan maganar tawassuli ne to ibn taymiya ga maganar da ya faɗa kan tawassuli ya yi inkarin wasu nau'i na tawassuli wanda fahimci suke yi da nau'i na tabarruki sai ce da ba dan lalura ba ya zama dole ba gaskiya bai kai matakin da zai raddi ga ibn taymiya ba saboda teku ne a wajen ilimi ya ce ya zama lalura ne kawai ibn taymiya saboda ya taba bangaren da ya san shi a wajen shi ba haka bane shi yasa kawai ya zama dole zai yi raddi ga ibn taymiya yace amma ibn taymiya ai ke kuri tun ga malaman bid'a masu insafi suna ma ibn taymiya ya mutu kowane bangare ta wajen aqida ta wajen hadisi ta wajen fiqh ta wajen kaza duk suna yaban shi to wannan bawan Allah wanda a najeriya ma a najeriya ma bai daga cikin wanda ake lissafa wa matsayin manyan malamai wani ya ce a kaduna ma to wai shine wai zai kalli ibn taymiya har ya ba ibn taymiya matsayi misalin wannan doktor din misalin amawa ne da suke nada malamai wannan malami shine ne likitan zuciya wannan malami shine likitan akida wannan malami shine babban masanin fikihu wannan in a hadisi ne a najeriya a shafa fatiya masu naɗa wannan masu ba da wannan naɗi ba har ma su ce wai akwai wani ibn taimiyyan wannan zamanin ko wannan mukamin wane ne ya naɗa shi shin wane ne daga cikin malamai ya ba da wannan mukamin amawa ne ga magarin mutane amawa ne ga magarin mutane suka yi wannan naɗi din an gano wannan ko to shi ma ni ma inda na dauka a ce irin wannan doktor din yanzu yana wai wai shine zai nada ibnu taymiya wai ibnu taymiya yana da karfi a wajen aqida yana da rauni wajen fiqh shi ya san fiqh ne ballantana ya ce ibnu taymiya ka kalli irin ibnu taymiya to yanzu wannan magana da kake wanda zai ci an zage shi to yanzu magana da ya faɗa kan ibnu taymiya saboda mabiyan jahilai ne ba san waye ibnu taymiya ba hankalinsu a kwance ya kamata tsigan jikinsu ya tashi kan magana da yake faɗa kan ibn taymiya yana sukan shi an gano wannan ku da kuma ɗalibansa ibn qayyim al-jawziya na'am wa imam al-bukhari kuma ya kalli imam al-bukhari shi ma ya kalli imam bukhari wai imam bukhari bai san fiqh ba wanda duniya ta shaida duk babun da kaga imam bukhari ya bude babu fikar za kiwo yake istibadi fiqh ne galiban kuma wannan istibadin wallahi malaman da suka san fiqh za su gaya ma cewa ba ƙaramin isu wannan babu kawai ya ishi mutum darar a gani imam bukari malami ne na hadisi malami ne na fito shi yasa an tambayi wa hukumin allah ya ji kansa menene mazhaban Imam bukari ya ce imam bukari na bin mazhaban hadisi ne ya yadda imam bukari yana cirin to fiƙinsa ne yana istin baɗi ne a cikin hadisi kaga shi ba ƙaramin mutum ba ne duk mutum da ga? yana baɗi cikin hadisi ba ƙarar mutum ba ne. ina ba ta gane wannan na ki za ga wannan bawan Allah yana sukan bukari yana cewa ma hadisansa hadisai ne wanda imam malik ya zubar a bola shi kuma ya kwashe ya kakkabe ce sahih bukari shi kuma imam muslim hadisan da imam bukari ya zubar a bola ya zama to baya so ba su da kyau sai muslim ya kakkabe ya shafa musu kaza ya ce yi muslim to kaga irin wannan mutumin wanda bai san darajar malamai ba yana cin mutuncin malaman hadisi wai shi ne in ka mai raddi kuma sai a ce kana cin mutuncin malamin sunna ina sunna ga mai suka malaman hadisi ai alaman gane tambiri a suka malaman hadisi na wani mamun kulani na na wa shek nasiruddin albani da kuma shek nasiruddin albani shek nasiruddin albani wato a zamaninsa babu wani malami da yake ja da shi akan ilimin hadisi an gani kuma malamin hadisi ne malamin fiqh ne an gani za ga manya-manyan malamai irin su ibn bas irin su ibn usaimin irin su kaza irin su kaza manyan malamai na sunna su fauzan duk suna ma nasiruddin albani kyakkyawan yabo babu wanda yake cewa nasiruddin albani ba malami ba ne shi an gani wannan ayi to sai ka ga wani ya zo ya bude baki wanda shi ba ma wanda ya san da shi ya zo yana suka da albani wai ba ma malamin hadisi ba ne akwai wanda ya ce shi shi kan shi in ya zauna da abin da albani ya yi shi ma zai iya yi sai mace to ka zauna ta ma kana kwance ne ta ji ka zauna muna kalubalantar ka ina ba ta gane wannan na'am a wancan bayan da yake ana samu wanda suka yi karatu suna zama a gaban wannan mutumin gaskiya duk mutumin da ya karatu zai guji wannan majalisi kamar yadda yake gudun zaki ne saboda duk mutumin da ya karatu ba zai zauna wurin da ake tafka jahilci ba an gane wannan ko Allah shi kiyaye wa mai da wasu su da yawa amma na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن sai muka ce kullu hadhihi nusus wa dukkan wayannan nusus din da wasu su da kullu dilalatu zahira ala anna Allah ta'ala sayu'aqibu sayu'aqibu wali suna nuni nuni bayyananne cewa lalle Allah ta'ala da sannu zai yi azaba ga ainihin gwamna azzalimi Allah da sannu zai yi azaba ga shugaba a zalibi? kuma da sannu Allah zai masa hisabi gurgudun zalincinsa. wanda ya so daga cikin shugabanni to ya karanta zalincin wanda ya so kuma ya yawaita sai mutum ya zaɓi wanda ya fi mai sauki in ka yi zalincin da yawa to ka san za ka fuskanci ƙalubale mai yawa gobe kiyama in ka yi zalunci kaɗan to ƙalubalenka kaɗan ne don ka duba gwamna yana mallakan misali a ce gwamnan kaduna ko gwamnan kano ko gwamnan gwamna dai na wani gari yana shi fa yana shugabancin mutanen garin ne gaba daya Allah gobe kiyama zai tambaye shi haƙƙin mutanen garin ne shin ka biya wa mutanen garin bukata ko mutanen garin za ga mutanen gari wasu wasu miliyan biyar wasu miliyan goma wasu miliyan ishirin to yanzu kana mallakar mutane miliyan 20 don Allah ya tambaye ka yi bayanin haƙoƙin miliyan 20 ya kai da su babu aiki to ashe duk mutumin da yake mulki to ya san cewa fa ba karamin nauyi ya daura wa kansa ba talakawa wanda yake mallaka sai Allah ya tambaye ya tambaye shi yaya yaye da su ya ba su haƙƙin su na'am wani ya ce gashi nan kuma suna neman 'yan siyasa ko a mutu ko a yi rai duk da cewa sun san ba karamin haƙƙi ne, amma wani na so ban lalle sai yi mulkin har ma kuɗi yake biya don ya yi mulki Ya ce don Allah ga taliya ku zaɓe ni an gane wannan ko wa iyazu billah na'am yake wa kama anna man sabara ala jawril hukam haka nan duk mutumin da ya haƙuri akan zaluncin shugabanni wala ya khuruj jare bai yi tawaye a gare su ba na lahul jaza al'aufa da sannu Allah zai saka masa sakamako mafi cika an gani duk mutumin da ya haƙuri akan zalunci shugabanni kamar yadda kowa ya sani wato a zalunci shugabanni haƙuri akan shi yana daga cikin asali daga cikin asalin aƙidan ahli sunna yana daga cikin abin da ya bambanta ahli sunna da ƙungiyoyin bid'a da yawa irin khawarij irin mutazila irin ikhwanul musulmi irin shi'a an gari daga cikin babban abin da ya bambanta ahli sunna da sauran kungiyoyi kuma da wuya ka karanta wani littafin aqida babu wannan wannan rubutu a cikin shi amma za ga abin mamaki da yawa daga cikin masu da'awan salafiya masu da'awan sunna ba san cewa yin haƙuri akan zalincin shugaba yana daga cikin asali daga cikin asalin ahli sunna wal jama'a ba an gano wannan hari Da suka haka idan mutum ya yi haƙuri akan zalincin shugaba shin shugaba idan dan bid'a ne ga tambaya shugaba ya zama ɗan ikwamul musulmi shugaba ya zama ɗan sururiya shugaba ya zama sufi to yanzu shugaba ya zama ɗan shi a zaidiya to yanzu ya zamu mu'amalanci wannan shugaba shugaba ya zama sufi amma kuma sufancin shi bai kafirta shi ba shugaba ya zama ɗan ikwanin musulmi shi idan shugaba ya zama ɗan ikwan za mu yi raddin aƙidan ikwan za mu yi raddin aƙidan shi'a za mu yi raddin aƙidan sufanci shugaba don ya zama ɗan ɗariƙa ba zai hana mu da ɗauko jawahirin ma'ani mai mata rugurguwa in ya zama ɗan ya zama ɗan shi'a ba zai hana mu ɗauki littafai ɗan shi'a mu musu rarri ba an gani amma ba lalle bane mu danganta abin zuwa ga shi wannan mai mulkin shi mulkin shi abin da ya shafi mulkin shi zaluncin da yake akan mulkin shi shine ake maganin mu yi hakuri akan zaluncin amma ba za mu yi hakuri akan bid'a ba kun gani bid'a da yake kai za mu fito mu yi magana akan ta wannan min babil amr bil ma'ruf min babil inkarul munkar ne an gane wannan za mu zo mu yi magana akan wannan bid'a wannan magana da muka yi akan bid'an ba muna inkari da shugaba bane muna yin muna inkarin munkari ne wanda annabi ya ce mara aminku munkaran ya jiki, an gano wannan baya halatta baya halatta mu yadda dan bid'a ya mallake mu ko baya halatta mu yadawa dan bid'a ya mallake mu to amma yanzu ya mallake mu kan dole ba sai ni a guri ko to amma za mu yi shiru kan bid'ar shi ya halatta mu yadda mace ta mallake mu mace ba ya halatta mu yadda ta mallake mu to in ta mallake mu ba in ta mallake mu sai mu yi haƙuri an gane wannan ko Allah sai mu yi haƙuri akan Allah haka Allah ya kaddara mana amma a zuciyar mu ba ma so lalura ne ya sanya an gane saboda shi manzo Allah ya faɗa mana cewa lan yufri a qaumun wallau amrahum imra'a mutane ba su taba samun nasara da suka shugabantar da mace akan al'amarin su an fahimci wannan na'am wa fayaridu ala al eh, idan sun yi haƙuri akan zalincin shugabanni to da sannu za su gangara tafkin alkautara kamar yadda ya zo cikin hadisi ingantacce cewa lallai ku in ji annabi za ku ga babakere bayana za ku ga an yi babakere da shugabanci an yi babakere da kudin kasa arzikin kasa lalitan gwamnati za a samu wasu mutane za su yi babakere da shi ku yi haƙuri har sai kun ganna a tafkin alkautara kenan yin haƙuri akan zalunci shugaba yana sanyawa a haɗu da manzan Allah a yana rashin haƙurin fa rashin haƙuri irin yadda 'yan ikuwan suke yi 'yan sururiya suke yi 'yan kawari suke yi 'yan mutazila suke yi 'yan hizbu tarir 'yan hizbu tarir suke yi rashin haƙurin yana gangarar da mutane zuwa ina zuwa zuwa turkin alkautara zuwa wutan nama an gani? na'am mutuwal a rabia بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله goma sha hudu almuminuna kulluhum awliya awliya rahman muminai dukkan gaba ɗaya waliyan Allah ne muminai dukkan waliyan Allah ne na'am wa mu'min fihi min alwilaya bi qadri imani kowanne mumini kowanne mumini yana da me walittaka imaninsa in dai mutum yana da ƙwayan zarra na imani to shi waliyi ne shi an gane wannan ko amma me ma nan waliyi masoyin Allah in an ce wani waliyin Allah ba na wani masoyin Allah ne an gani yanzu musulmi yana san Allah ko bai san Allah akwai musulmin da yake kin Allah idan mutum yana kin Allah shi musulmi ne ko kafiri kafiri to yanzu abinda sufaye suke faɗa cewa wani shi ne shugaban waliyai shin dama walitaka ana yin naɗi ne mutum ya zauna a naɗa mai rawani ya ce to daga yau ka tashi daga ƙaramin waliyai ka zama shugaban waliyai to da wani mataki ake gane wani shi ne shugaban waliyai hmm? kaga dai maratibu din guda wani? ne guda uku akwai martaba na al'islam, akwai martaba na al'imani, akwai martaba na al’isan ko idan mutum yana da ƙwayan zara na imani amma saban Allah shi ya rinjayi ainihin aikin shi na alkhairi yana cikin wani mataki ne yana cikin mataki na al’islam wali ne ko ba wali ba wani irin walittaka walittaka am alwilaya al'amma akwai alwilaya al'amma shine general walitaka kun gano wannan ko yana da pass mark ka san pass din ma makabul ma mataki mataki ne akwai dinawa akwai d7 akwai gome akwai d8 idan mutum ya samu d8 kaga saura kiris ya samu f9 amma duk da cewa yana da duk da cewa yana da EH din duk da yana da EH din kaga bai fitar da shi daga musulunci ba yana na a matsayin shi na musulmi amma mai raunin mai imani kun gane wannan ko kaga idan kuma mutum ya hau mataki na biyu mataki na al'iman wato aikin alkhairi shi ya ninninka na kurakuran shi kuma yana yawan aikata farilla galiban yana kuma nisantar haramun galiban an gane wannan ku amma bai damu da yin nafil fili ba bai damu da aikata nafila ba to wannan kaga yana da jayyid yana da si an gane wannan ku idan ko mutum ya to yana kiyaye farilla galiban yana nisantar haramun galiban sannan yana yawan aikata nafila yana kuma yawan nisanta makaruhi galiban to wannan yana da mumtaz shi ma mumtaz din mataki mataki ne imtiyaz din yana da mataki mataki akwai wanda yake da saba'in da biyar mumtaz ne mai tamanin mumtaz ne tamanin da biyar mumtaz ne casa'in mumtaz ne casa'in da biyar mumtaz ne har zuwa ɗari amma wanne ne wanda yake da ɗari an gane wannan ko? to kaga in an ana maganan waliyai su ne Allah ya ambata a cikin alkur'ani sun ma'auratunar kitabar da zinar tsafaina min ibadina sannan muka gadar da littafi ga wanda muka zaɓa daga cikin bayinmu akwai istifa'un naqis akwai istifa'un tam istifa'un naqis istifa'un bi Wannan ne istifa'un tam naqis shine na farko faminhum zalimun li nafsihi daga cikin wanda muka zaba in ji Allah ko wanda ya zalunci kansa shine wanda yake da matakin farko na makabul pasmark shine al-islam wa minhum muqtasidun akwai wanda yake tsaka tsaki ne wanda yake da jayyid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah daga cikin su akwai wanda ya tsere da alkhairai da izinin Allah zalika huwa al Wa kabir wa'annan gaba ɗaya falala ne mai girma duk wanda ya shiga cikin wannan da zalimun li nafsihi da muktasidun da sabi umbil kaira falala ne me yasa zama falala jannatu ya yadkhuluna dukkan su gaba ɗaya za su shiga aljanna to amma akwai ɗaya daga cikin su wanda Ila ya shiga aljanna da rai, ko kuma sai an masa azaba kafin ya shiga amma dai ana nan ana nan dai sakamakon shi ne aljanna amma sauran fa sauran guda biyu din yan aljanna ne sai dai wanda yake da daraja na kololuwa shine wanda yake da imtiyaz an gane wannan ko to yanzu ya za mu yi mu gane wanda yake da imtiyar domin yan dariƙa suna cewa shi wannan mukami na mumtaz shi ne mukami na sufanci inda mutum ya zama sufi to yana kan mataki na ƙololuwa duk wannan kada gangan da sufaye suke yi da wannan aske gemun da suke yi da wannan sakin wando da suke yi da kuma bidiyo'i na maulidi da bidiyo'i na shirka duk suna cikin mataki na mutazili suna ba gane wannan irin abubuwan da sufa yake aikatawa na bidi'a da kalmomin da suke faɗa an gane ko kalmomi na ainihin kafirci kalmomi na bidi'a da suke faɗa wai duk gaba ɗaya suna cikin mataki na mutu sai a ce shekuwa ne shek ibrahim ya shekuwa ne yana cikin mataki na mutazili shine khatamul auliya a cikin waliyan ma shine waliyi da kololuwa to ya aka yi zama wali ya aka yaka san ya kai wannan matakin shin Allah ne ya nada shi a yaushe ya nada shi an gano wannan ko ko kuma shi da kanshi ya zo ya gaya muku cewa yanzu ya kai matakin khatamul auliya shi dai waliyi waliyi wanda yake ya kai mataki na imtiyaz waliyi wanda yake khasatul min to shi wannan waliyi wanda yake ya kai kololo mataki taya taya taya zamu iya yanke hukunci a kan shi eh shi ne ai ai insan shi ne wannan shi ne mumtaz shi ne kololuwa ai insan shi ne sufanke ji sufaye su ne musinun an gane wani ko to yanzu ta yaya za mu yi magana irin nan ta yaya za mu gane cewa wannan ya kai wannan mataki na imtiyaz ko kuma na amfani da galibin zuwan ne abinda yake rinjayen zato mu ce amma Allahu a'lam to mutumin da kace ya kai kololuwa na imani wa ya gaya ma shi abin da ya shafi imani a zuciya fa yake ka ce shek ibrahim ya shi ne shugaban katimul auliya to kenan ka rantsa da Allah kenan cewa kawai yana mutuwa ne shiga yana jira mutuwa ne shiga aljanna shin yaya aqidan ahlus sunna dangane da cewa ba ma yanke hukunci zuwa ga wani mutum da aljanna ko wuta mu ce lalle wallahi wani dan aljanna ne eh to in ka ce shek wani shine khatimul auliya ko khatamul auliya ko khatimul auliya kasu shine kamar kana cewa ka rantse da Allah ya fi kowa imani a wannan zamanin kuma ka rantse da Allah dan aljanna ne shi yana jiran mutuwa ne shin akwai wani mutum wanda za mu ce mun rantse da Allah a wannan zamanin namu dan aljanna ne billahi lazi ba ma shakka ko sai dai mai amfani da rinjayen zato shin za mu iya cewa mun rantse da Allah ibnu taymiya dan aljanna ne ba ma shakka sai dai mu ce mai rinjayen zato yanzu a najeriya za mu yi kwashe wa ɗan bodiyo mun rantsa da allah ɗan aljanna ne shek abin hukumi mu ce mun rantsa da allah ɗan aljanna ne ko dai muna kyakkyawan zato saboda haka wato muminai duka su waliyan allah ne amma kowa yana da walitaka ne gwargwadon imaninsa shi kuma imani abu ne wanda yake zuciya ba ka yanke hukunci ka ce wane ya wane imani sai daga ce ga abin da ya bayyana gare ni duk da Allah shi ya fi sani wani ya fi wani imani amma zai iya yi wa kuma a samu saɓanin haka kun fahimci wannan ko kenan da wanda za ka gane addinin sufanci rusashe ne sufaye suna naɗa ma kansa mukamai da kansu shi malami da zai gaya ma yanzu na dade ina bautan Allah na dade ina azkar yanzu na tashi daga mataki kaza na to kaza daga matakin kaza na zama kaza ni yanzu ni gausu ne ni yanzu ni kutubun rabbani ne ni ni yanzu ni na zama daga cikin abdal shi da kanshi yake nada shi da kanshi yake kida kuma yake kai yake rawa wa iyaz billah an gane wannan ko to da yanzu mun gane wane ne wali masoyin Allah shi ne Allah da kanshi ya gaya mana ma'aunin wali Allah ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su ko ba sa bakin ciki ya ake gane wali sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wa'anda suke suka yi imani kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah gwargwadon yadda mutum ya yi imani kuma gwargwadon yadda mutum ke kiyaye dokokin Allah gwargwadon yadda walitakan shi ya yi ƙarfi an gane wannan ko shi ne manzan Allah ke gaya mana siffan waliyi babban waliyi man adali waliyan faƙar azanta hudul har hmm? duk wanda ya yi gaba da masoyina hakika na sanar da shi ya shirin yaƙi ne in kana gaba da masoyin Allah ka yi shirin yaƙi da Allah yanzu musulmi mai sabo menene alaƙar ƙarshe wajen alwala wal bara musulmi mai shan giya musulmi mai caca musulmi mai kaza amma yana nan cikin musulunci shin kana son shi ko kana kin shi kana son shi saboda musulunci shi kana kyaman shi saboda mai sabon Allah shi wannan shine alakan ka tsakanin ka da wato akwai wala'u tare da shi gwargwadon yadda ya rike musulunci akwai bara'u da kai masa gwargwadon yadda ya saba ma musulunci kun gane wannan ko to sannan musulmi wanda yana kiyaye farilla sosai yana kuma nisantar haramun menene alaƙa ka da shi wajen alwala wal fara kana san shi a ina kake kin shi kaga kana wato shi din nan kan kana san shi saboda mai ya rike addini sannan akwai ɗan kiyayya kaɗan-kaɗan me yasa ba zai kiyaye nafila sosai ba ya kamata a ce ya dage da nafila annabi ya yi magana kan abdullahi bin umar ma da da wani ina ma da yana sallan dare annabi yana magana abdullahi bin umar ma da da wani ina ma da yana sallan dare kenan annabi ya ɗan kushe mai kaɗan? kaga abdullahi bin umar na jin wannan yayi sauri titin da annabi ya ce ina ma da yana yi sai zo kiyaye kaga ya toshe wannan gibin ko to mutumin kuma da ya kiyaye fadilla da nafila ya nisanci haram da makaruri galiba ba ka gani to irin wannan mutum kuma ya riƙe addini an gane alkhairi shi ya ninninka kurakuransa sai ka zo kana kinsa yaya Hmm? ya kiyaye addini daidai gwargwado ya nisanci haram daidai gwargwado ya nisanci makaruri daidai gwargwado yana yin nafila daidai gwargwado sai ka zo ka ce kuma wane ne abin kin karin ba shi ba har ma kana cewa misali ya ce yanzu malami ne daidai gwargwado yana kiyaye sunna kuma yana nisanta haram yana nisanta bid'a sai ka zo kana hanzara ɗalibanka daga gare shi shin yaya akan ka'ida na alwala wal bara kai daidai wannan mutum ya fi manhaji na salaf malami ba dan bid'a ba malami ba mai shirka ba malami ba fasiki ba saboda wani ra'ayi naka an gane da wani wani mugun magana wani mugun ra'ayi naka misali sai ka zo ka ce a kishi kai din nan kana ƙin shi saboda wani ra'ayi na sai kuma ka zo ka tattaro mutane ka ce to ya ku mutane din bai goyon bayana shi ma ya kishi shin yaya a ka'ida na akida wannan malami da yayi wannan ya zo yana kyawun mutum aka ce me yasa ka kyamace shi sai ya zamanto kawai yana kawo wani irin manganu na shirme an gani ba shi da wani hujja mai karfi da zai iya nuna ga dalilin da yasa ya kyamace shi to kaga wannan malami bai kiyaye ka'ida na alwala wal bara ba Allah shi kiyaye eh bismillahir rahmanir rahim wannan shine addinin Allah wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa in jiwa in ji Sheikh Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali lokacin da yake yin sharhi na ainihin mai sharhu usul sunna na Imam Ahmad bin Hanbal yaya kuke cewa ku ringa cewa wai mu muna daga cikin ahlus sunna wal jama'a alhali ku kuna cikin wani kwari su kuma ahlus sunna suna wani kwari in ka ce kai ahlus sunna ne ya kamata a ce kai kana tare da ahlus sunna a cikin a cikin aqida a wajen ibada a wajen mu'amala a wajen suluki kana tare da ahlus sunna ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya a wajen imani wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashen su masoya tashi ne in dai ku mu'minai ne sashen ku menene masoya tashi ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yudi'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah ku fahimci wannan kaji abin da Allah ya faɗa muminai maza da mumine mata sashen su mataimaka sashe ne. sashen su masoya sashe ne sashen su majibinta sashe ne to yaya ku kuna cewa ku ahlus sunna ne ku yan ikhwan yan sururiya kuna cewa ku ahlus sunna ne yan haddadiya kuna cewa ku ahlus sunna ne yan ikhwan yan ainihin udubiya kuna cewa ku ahlus sunna ne in hizbut tahrir kuna cewa ku ahlus sunna ne amma ahlus sunna suna cikin wani kwari a wajen akida wajen ibada wajen mu'amala kuma kuna wajen wani kwari na'am yace um, kullama na'ti bi wani najidukum ma'a ibdihi duk sanda muka zo wani kwari sai mu same ku hmm. ko yan sururiya ko yan ikhwan ko yan qutbiyya sai mu same ku tare da yan bid'a ah idan mutum ya ce shi ahlus suna ne ina ya kamata a gan ganshi almar'u ma aman ahabba yawmal kiyama. an gano wani ko mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama in ka ce kana kai ahlus suna ne ya kamata a ce a ganka tare da ahlus suna abokin barawo ai barawo ne anil mar'i Alfa tas'al fa na hu, fa kullu qarinin bil ya yaktaji mutum kada ka yi tambaya game da mutum Ka yi bincike zuwa yi abokansa kowane aboki yana koyi ne da abokansa an gane wannan hari duk sanda muka zo muka je wani kwari sai mu same ku a cikin kwari na yan bidiya to me yasa kuke mu'amala da yan bidiya an fahimci wannan hari idan mutum yana mu'amala da yan bidiya kenan ya nuna akwai soyayya tsakanin shi da yan bidiya akan bidiyan da suke yi an gane wannan ko kullama nasluku shi'ban min a ahli sunna tun sanda muka shiga wani yanki daga cikin yanki na ahli sunna yidukum fi shi'abi al sai mu same ku a wani yanki daban tunafihuna tunafihuna tunafihuna wa tudafi'una an ahli wa salal kuna bada kariya wato ai abinan abinan kuna taimako sannan kuna bada kariya game da ma'abuta bidiyoyi da fata? ku ne masu kare sufai ku ne masu kare shi'a ku ne masu kare ainihin 'yan ƙur'aniyun ku ne masu kare mutazila ku ne masu kare 'yan ƙadariya ku ne masu kare 'yan jabariya ku ne masu kare kaza duk inda 'yan bidiya yake kuna ba su kariya ba kwasan san a ringa taɓa su ku kuna cewa na sa'awanu fi na alai wa ya aziru ba ba'adan fi maktalafna fi kuna cewa mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki kuma sashen mu yayi masashe uzuri inda muka samu sabani an gani ku kuna cewa kada a yi mai shi shi'a raddi kada a yi masu ya raddi sai dai a yi musu uzuri an gani wannan go? kullum kuna kokarin ku bai wa yan biri a kariya ko mutumin da yake kokarin ya nuna wa mutane biri a bashi da kyau sai ku same suna sai ku same suna dan madafila an gane yanzu duk mutumin da yake kokarin ya kyamaci bid'a ya nuna mutane a guji bid'a a dawo zuwa ga sunna tsantsa sai a ce mai dan madakila an gani kamar duk mutumin da yake kira zuwa ga tauhidi a nisanci shirka a koma zuwa ga tauhidi zalla sai a ce mai dan wahabiyawa wahabiyawa ne shi in ka ji mutum yana faɗin wannan kalma yana kiran ahlus sunna wahabiyawa ko yana kiran ko yana kiran ahlus sunna madakila to ka san tare da shi akwai soyayya ga 'yan biri'a. an gane wannan ko saka wa'annan masu da'awan suna a Najeriya shi kuma sun yi karatu a jami'a islamiyya ko wasu jami'o'i daga cikin jami'o'in tauhidi to sun je sun yi gabo ne a hanya sun je sun haɗu da 'yan biri'a, 'yan biri'a sun cusa musu wani ra'ayi sai suka zo suna sha'awar 'yan biri'a. duk mutumin da ya zo yana rabi ga 'yan biri'a? sai su kyamace shi sai su kira shi dan madakira an gani wani abu ya ban mamaki na ji marigayi Allah ya ji ɗansa albanin zaria shek albani Allah ya ji ɗansa na ji yana ba da kariya sosai ga shekaru biyu bin hadi Umar, almadakari ai kun ji odiyar inda yake ba da kariya yake nuna malami ne na aƙida baya yadda da bid'a misalar zarra ya ba da kariya ya to sai ga shekar bi to sai na yi mamaki wai a cikin sa yanzu akwai mutanen da ke kiran yake kiran duk mutumin da yake karanta littafan shekar bi sai su kira shi dan madafira yanzu da a ce shek albani na zariya yana raye ya ga wasu daga cikin ɗalibansa masu jingina kansu zuwa gare shi su ma da su ake kira wai akwai 'yan madafira kenan suna zagin har malamin su kenan an gani kenan wayannan ɗaliban ba ka duba a cikin zuciyarsu ba ka ƙaunar aƙidar malaminsu kawai kan su fito fili ne suke ba ma tare da malam albani shi dai malam albani yana karanta littattafan shekarbi kuma ya ce malami ne mai aƙida malami ne mai ƙyaman biri'a. shi kuma shek albani bai ce ainihin shekaru biyu yana da wata aƙida ana kiranta madafila ba ku yi hankali da shi an gano wannan ko kenan in mun ga dalibin albani Allah ya ji ɗan albanin zari mun ga sa an gane ya shiga cikin 'yan sururiya masu cewa akwai wasu mutane dakila za mu ɗauka shi ma ya yi dan don ɗaliban albanin Allah ya ji kansa sun kasu kashi kashi sun kasu wajen kashi uku an gano wannan ko kowanne da ra'ayinsa akwai wanda suna karkata zuwa ga 'yan sururiya sosai kuma suna nan suna karantarwa suna yatsawa alaman gane su shine fada da 'yan salafiya tsantsa suna kiran su 'yan madakila kamar yadda sufa yake kiran duk wanda ya riko da tauhidi su ce wahabiyawa ne su Allura, na. na'am na'am yace wallahi na rantse da Allah wada ulqawaid wal manahij manahij sun sanya ka'idoji hmm. su wayannan fa yan sururiya din yan ikuwan din yan kaza din sun sanya wasu ka'idoji da wasu irin manhajoji wa aqamu duniya a bi am wa aqaduha suka tsayar da duniya kuma suka zaunar da duniya don kariya ga yan bidiya wannan kalma aqamu duniya wa aqaduha ce mutum ya sun yi zaune sun yi tsaye hmm. wato sun tada hankalin kansu aqamud duniya wa aqaduha sun tada hankali an gane wajen kariya gawa yan bid'a an gane ku idan ka taba yan bid'a hankalin tashi yake yafalquna haula min ahli sunna to yaya za a yi a ce nan suna cikin ahli sunna na'am yajibu an yulhaqu bi ahli sunna mutanen da in ka taba yan bid'a hankalin su tashi yake ya wajaba a riskar da su zuwa gawa ma'abuta ɓata. ya wajaba a riskar da su zuwa ga ma'abuta bata ya wajaba a riskar da su zuwa ga yan biriya? ya wajaba ya kamata a riskar da su zuwa ga yan shi'a haka za walau da walau da annahum diddan rafida ko da sun yi da'awan cewa suna kishiyantar shi'a suna rafi ga shi'a ba za mu gaskata su ba na'am na'am la na la na ataminuhum ala abu abna'ina ba za mu amince su ga 'ya'yanmu ba Yan sururiya ba za mu saki jiki a gare su game da 'ya'yanmu ba wala in ka saki jiki za ka sha mamaki haka nan ƴan haddadiya haka nan ƴan ikwan haka nan ƴan ƴan kudubiya haka nan ƴan hizbu tahrir ba za mu saki jiki a gare su ba in ka saki jiki a gare su za su zare ma 'ya'yanku alwala wal bara za su zare ba 'ya'yanku mai alwala wal bala dan yan kuwan, wannan ka'ida na alwala wal bala ya riga ya fita a zuciyarsu ba sa kyaman yan biri a misala zarra abinda yan ikhwan suke kyama kawai su ne azzalimin gwamnati dan kuwan kawai yana kyaman mai azzalimin gwamnati ne kawai amma dan shi'a dan alaƙato dan kaza duk wani akida duk mulinta dan kuwan baya kyamanta yana ganin ayi musu uzuri gaga an shi a hankali shi ya tashi ne idan an ce an ce shugabanni sun zalunci mutane iyakacin nan ne alwala wal bara da dan shi'a ana ɗan ikwanin musulmi an gane wannan ko saboda haka su din nan ba za mu amince da su ga yaranmu ba yaranmu za su zama to ba su damu da aƙida ba duk mutumin da ya raku da ikwan za ka bai damu da aƙida ba al'an abna'una fi madaris ya ce a yanzu 'ya'yanmu na cikin makarantu suna cikin jami'o'i wanda a cikin jami'o'in na akwai 'yan bidiya su ne musu tarbiyya wannan 'yan bidiya suke musu tarbiyya yanzu a jami'a na azhar yaya jami'an azhar an gina ta kan wace akida a shagira jami'a na sudan fa an gina ta a kan mai ash'ariyanci da kuma ikwananci su sudan suna da ash'ariyanci suna da ikwananci suna fatan gane wannan idan ɗalibi bai kula ba in ya je karatu a jami'an azhar in bai yi da gaske ba zai iya dawowa a ba ash'ari haka nan ya je karatu a sudan in bai yi da gaske ba zai iya dawowa a mai a ba ash'ari kuma ikwani amma allah yakan taimake mu mafi yawan ɗaliban da ke zuwa azhar daga cikin ɗaliban ahalin sunna da ɗaliban da ke zuwa ainihin sudan sukan dawo a salafawa alal jihadda muna da ɗaliban sudan da yawa da suka dawo alal jihadda muna da ɗaliban misira da yawa da suka dawo alal jihadda an gano wani ko? to amma abin da zai baka mamaki jami'o'in saudiya kaga jami'an wa'annan jami'o'in an gina su ne akan akan bid'a jami'o'in saudiya kuma an gina su akan mi sunna to za ka sha mamaki ga wani ya je saudiya kuma inda ka ce tunanin ya dawo da salabanci, hmm. sai ya dawo ma da sururiyanci hmm. sai ya dawo ma da ikwananci ya dawo ma da kudubanci to me ya same shi a nan wajen ya nuna asalin jami'an na salafiya ne amma akwai wasu malamai a ƙarƙashin ƙasa wanda suna da awon salafiya a zahiri amma ƙarƙashin ƙasa suna karanta da ɗalibai miyagun akidu an gane wannan ko to za ga mutum ya yi karatu a saudiya kana tunanin alhamdulillah ka samu ɗan uwa sai ka zo ka gan shi da matsaloli jibge an gane wannan ko yauwa ana tunanin wuta ana tunanin mai wuta a makera sai ga ta aina a masaka ana tunanin wuta a makera sai ga ta a masaka ya kamata muna tunanin duk wanda ya je misira mu ga ya dawo mana a rikice wanda ya je sudan mu ga ya dawo mana a rikice to wallahi mun san ɗaliban sudan da yawa za ka ji an ce mutum a sudani ka gan shi salafi ka ga mutum al-misri al-azhari salafi ka ga mutum al-madani sururi al-madani ikhwani to me yake faruwa haka yayi gamu an yi hakkin shi ko an yi hakkin shi akan hanya Allah shi kiyaye kenan kada mutum ya saki jiki ko da ɗanka ya je jami'a da islamiyya ka ringa sa ido kana tuntuɓa kana bincike domin akwai miyagun mutane da aka kafa su a wajen domin akwai ɗaliban muhammad Kudu a wajen wanda aka sa su su ringa karantarwa a ƙarƙashin ƙasa suna cusa ma yara miyagun akidu suna cusa ma yara miyagun manhaj na'am yaquluna ala hada al eh wato suna yin suna tarbiya tarbiyan yara akan wannan barna din akan wannan bata din akan wannan tozarta din da kuma irin wannan nisanta din da irin wa'annan gudun sunna in an ce wato irin gudun na kuma ya guje maka shine sharada su yi gujewa irin gujewar raƙumi kaga sun guji sunna irin yadda raƙumi ke gudu da mai gidansa eh suna gudu da samarin al'umma daga manhaji na ahli sunna wa jama'a ce musu ku guji ku guji ainihin ɗaliban jami'a yan abin nan ne su yan madafila ne su ko yan jami'a ne su wannan kalma kana jin mutum ya faɗi wannan kalma ya ce madafila. ko jami'a ka yi menene ka jamfanci ko da ka ga yana kira kansa dan salafiya wallahi kana jin yana faɗin madakila dama abu biyu ne mai cewa akwai wasu mutane madakila ku yi hankali da su ɗayan biyu in ma ya zamanto jahili ne an ba shi sallah ko kuma ya zamanto wato ya riga ya faɗa cikin aƙidan ikhwan ko aƙidan sururiya ko aƙidan mai hudubiyya an gano wannan ko nan in aka ce jahili ba zai yi wa akwai jahili wanda yake yana da digiri jahili mai master jahili mai phd jahili ma professor wala ana iya samu wato ya jahilci hakikanin aqidan ahlus sunna wal jamaa ya zama jahalu murakkab yana da jahalu murakkab al mar'u yajhalu thumma yajhalu annahu dhul jahli fi athar dalali wa ma ya jahilci abu amma bai san cewa shi jahili ba ne to irin wannan yana cikin ainihin firzina na bata har yanzu ba a cece shi ba wa'iyaz billah eh wayan ma sannan kuma samari suna jawuwa zuwa gare suna mika wuya zuwa gare abin bakin ciki wayan samari suna ba da aminci makauniyar aminci su rufe ido su ringa bin irin wa'annan malaman sururiya din ko malaman haddadiya din a gane ko suna ba su aminci makauniyar aminci masu magudi a gane maciya amana masu wasa da hankulan samari kun ga irin wannan bayani da shekar biyu yake ya za a so shi ai in ga an so to mai san gaskiya ne kawai zai so amma mutumin da yake dan biri'a. ya san wannan malami yana rugurguda aqidansu da manhajinsu Allah shi a jin eh dole a daga sati mai zuwa tun da lukasar da mutane ba a gaya mutane su tara kuɗi sati mai zuwa za a yi gidauniya na tafsiri subhanaka allahumma wa hamdi. A shaɗu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk